gefen linɗaki. <laughs> Abaicin kura dai na mai akuya ne. Kuma ni wallahi mace duk abinta duk abinta. Ai ban san ma munafurcin da aka kulla ba. Ni wallahi da yaya na ɗauke ki tamkar uwa ɗaya uba ɗaya. Ashe ashe ke ta ciki na ciki ne. Ai ba haka rayuwar duniya take ba dinga da kiyayewa. Nemi yayarki, nemi yayarki, ni ba yayarki ba ce. Ai da na san komai daren dadewa wallahi zai aje a dawo. Sai a fito da carbi kamar na Allah. Ah. Ana wani kukus kukus kukus. Ba ki tona kan kyasiri. Ko ki tona kan kyasiri ba? Ko ki tona kan kyasiri. Ko ki tona kan kyasiri ba? Eh, to duk abin da kike yi a gidan nan na sani. Ɗaya bayan ɗaya ba abin da ban sani ba. har kina bin shi kina kai mai kuɗi gida to ki sa ran kya inuwa zan shiga ɗakin zan shiga gidansa haram baki isa ba gidan shi yafi karfin ki to mu zuba gidan shi yafi karfin ki alhamdulillah na gode wa Allah tunda ban taba kai wa ɗa namiji kuɗi akan in bibiye shi ba ke kuma fa abin da ya gaya min kenan kin je kin kai ai dama in je mutum yayi abu dole ya zo ya tona wa kansa da kansa an yi kwante an yi kwante. Babu kwante, kin da yi kwante. An yi kwante. Wannan buɗe ku kamar ranar da kika yi mun buɗa zan shige gidansa. A wannan kuma ƙarya ne bari in gaya miki. Saboda haka mace ke. A! Lafiyar ki? Ki kalle ni sama da ƙasa. Kina da lafiya kuwa? Ko kina da lafiya kuwa? Sake ni. Aure dai ba fashi, amma sake ni. Doki, inda ya miki doki, ya ki gashi nan. Doki inda ya mi. Surkan zamani murja ne, samma wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha. Isha da bulletin. Na'am. Ya gida ya al'amura. Mm, ya gajiya ya kake. kwana biyu ko neman mama ba a yi alhamdulillah an yi fushi nake da kai gaba ɗaya ka share ni baka son zuwa kai ne can kai ne can gaba ɗaya baka samun lokaci haba da ta za a yi a ce ko aiki ya mun yau a ce na watsar da ke kuma aikin ya fi na muhimmanci daina faɗa wannan magana to ga shi ka gwada mu ai ba wani abu wanda zai iya shiga tsakanin mu da ke da har zan manta da ke

a yi boka ba zai kamar malam ba shi malam ba zai kamar Allah ba shi ne karshe wanda zai mu Me haɗa da wannan? Abbasin sanai. Sai kike? Ni kuma ba na son sa wallahi, ba na ƙaunarsa kwata-kwata. Wallahi mutum ne na gari. Ah, ni ko wallahi ba na kirki bane ni ba? Ni ba na kirki bane. Malam me kaka nan? Wurin libuna na zo. <laughs> Ke, shiga gida ko kike warki. Shiga gida, baki. Malam, wari da Allah. Amin. Mun daidaita. da tsakanin mu muna son juna mu to na raba tsakanin ku ne saboda haka ka zo da wani abu ne ban zo da komai ba dama a suya ana ba da cin hanci ne to ban da hauka irin naka kasan ake ita kasar ma tana sa cin hanci balle ni a aure akwai cin hanci a kai lafi akwai cin hanci a rayuwa kai zaka ji in gaya maka yanzu ko makaran zaka dauko mi ile ka ba da cin hanci saboda haka malam da Allah ka banna ka tsaya mun daidaita akwai abun da magana da na so da ita mai muhimmanci na ga mutum ya fiye sa irin wannan gemu wallahi kawai na san ba mai gaskiya bane da Allah ka je ba Allah ka tafi da Allah ila ma wannan daga ganin sa dan da fara ne wallahi ka ga soyayya ko dan tantabara ne ko kuro su kuka daga cikin gozo kaza ka ga min abin nan ya sa ma waka mu ta yan duniya yan bariki ban dan afgama ji ba Ababa, faɗa ma marafan yan manzon zau. Faɗa ma marafan yan manzon zau.

waɗansu tsuha ya kama su waɗansu na gidan barbar ba sa nan. Eh, kai! Faɗa mamara bayan wande ma. Kai! Waɗansu kwata suke shaƙawa ni ba uban da ban gane ba. Wannan ke ɗaki ni na masha. Wannan ke ɗaki ɗan yanyi arzu. Arina! Kowa ya fake da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar da kaji. Yawwa magana ta ƙara, ya ta ya tabbata ko magana. Shi ne wannan? Shi ne? Shi ne dai ko? Kin tabbatar? Na tabbatar shi ne. Me ke faruwa? to abin da yake faruwa shine malam bari mu yi maka dalla dalla gwatsan manya wannan akwai abin da yake su da wannan saboda haka shi ma ya sani kuma dama yana zuwa kuma ba za ta yi masa ƙarya ba kuma shi ma ya sani bari a gaya muku abin dalla dalla wafalan wafalan turancin yan koyo hmm. bawan allah nan ka santa ta san saboda haka ba ƙarya zamu maka ba kuma ba za mu ma sharri ba dole sai ka biya in ba haka ba mu je har gida ka dai shaida ta kana zuwa ko baka zuwa yarinyar nan ga ta nan rai a hannun Allah kuma in gaya maka yarinya ta sha lodi lodin shiwarin in ba haka ba wallahi tana haihuwa gidanku za mu zo mu dire yanzu me matsala yanzu matsala mun je asibiti an yi bil kuɗaɗe ba su nauyi dole a biya dubu ba sai ka ce masu tallan ɗata? ai ko masu tallan ɗata ba za a musu haka ba dubu a nawa za mu kara muku da goma. Allah ya sitir rubu kuyin jiki shi yan mai doro. Wai Allah kiyaye. Mm, mm, mu je kawai ta haifi dan a basu. Shi ne je kawai. A to ai kudin ta haifi dan a baku. Zan kara muku sha biyar iya su kenan a jikin ku za ka bayar to shi kenan ba ah, ba mu ba ba lokabo fa in ji yarbawa yawwa yawwa ba lokabo to shi kenan ya biya yanzu nan kawai ah, shi kenan maganar ta wuce ba komai eh. sun cika ka tabbatar ba lissafi yawwa a wuce aje yawwa ku zo mu je ya ƙunsa mata. iyawa ne, Do! Ah. A! Ah. Yaya ne? Do ka ce kana tafe. Ina tafe kai. Ka san mamakin da Dob ka bani? A'a. Mamakin da ne da aka ce kai zaman Legas sai na ji ka ƙara jare na. wadda duk abin da ake kai baka san cewa daga Lagos nake ba wallahi tallahi ne tunani daga nan irin abin da na kwaje kai ai kana gani na ka gan zubin can ka san na dade a can a daga gani ai nake gaya ma morewarka da Lagos a ce yi shekara sha biyar tare da kwatakwalli alhamdulillah a ce an taɓa baka a wadda da kwatakwali irin 'yan togon nan ko 'yan mali ko 'yan ka san su in ka haɗu da su mm. in kaga ka tuje gida ko ka ba da saƙo kai Wada? To ba karamin sa'a. Wai ka zauna a marin bus? A marin bus a bakin ruwa. Muna malam da ni muna kwam. Kwam. Ana la da nabi. Ala malam kwam. A a magana ta kare. Ai kwata kwalli la biya ma ko arta bu he he kwam. Kwam yi kenan. A ah, a. Ah. Wala marhaba. Au. Ai ne mamaki abla da da ba ya ya kom. Eh kom. Kenan a abin ya ban mamaki. Ai ni ba wani abu ne ya burge ni ba inda na jigi na ce mutum ya je ya rayuwa a Lagos. wallahi har stress ai ba kowa ne isan ah. wannan yaren ba wai ma to ina zuwa eh dama kun san juna kai da wannan dan ta halikin ah. To in mutum yayi bariki kai bariki ai dole ne a ce akwai sanayya. Kai ka dan bariki aboki dan bariki ne. Kwarai ku ka dan ma na ji dadin wannan abu. Haba. Kai ka ku ji zuciya. Don. Kai eh? la ilaha illa Ka saki jikinka a nan garin. Kai abin da ranka yake so. Garinka ne kana da rijistaras gogaggen dan garin nan ne garin nan kamar anan aka haifi uwarka kamar anan aka haifi ubanka dan mun eh. eh. ka zo hannun mu to kai lasisi kai lasisi kai lasisi bariki fa in aka ce maka yi bariki a Lagos to ƙarshen dan iska kenan a'a to kuma ƙarshe ce fa ƙarshe kenan ƙarshe kenan ƙarshe kenan to kuma abin da nake so da kai eh. saboda in an kwana biyu ka samu abokiyar zama eh. ka san mu kai da ba baya kamata ka ringa higa kana fita a'a shi ma wannan dan juya ne tsayya eh ai duk wannan ba hurumin ka bane wannan tsakani na ne ni an gama yawwa ai kaka wannan wannan hurumin kilina ne saboda ka san ni a gidan nan shine muka takarda na Kwarai kuwa. Yawwa. Ah, amma dai wannan abu ya min daɗi. Ah, ah, oh, Binanu! Oh. Binanu! Kai! Wai! Ai, wallahi tallahi ba magana sauƙi. Mm. A ga ka ina fa sauki ga ka ga shi kuma wancan shi kaga gida ya har hargitsa yawa haka nake so ai ba na Haruna Halifa ma bai zo sai da yes mun yi magana da Haruna Halifa za a yi garaya ta cikan mu shekara goma a gari ai ranar daga nan za a dora hajo shaka bewa ranar sai an yi wanda ba a taba yi a Najeriya ha kai ha hawan Abdul Fahi yi wallahi tallahi Ai in gaya maka shan kabewa ranar. Ai ku iya kabewa kaɗai za ku ya har guna he ai. Kana ji na. Kowa he ya nuna eh, gadon gidan sa. Yanzu bara shiga da ciki. Ah. Saboda zan kama ruwa. Zan kamo ba matsala. Ai maganin bugi karan maguzawa. Ai ba shi yi mai ruwan sanyi. Ta sha sha Ba dai ya haɗa da ni ba? Eh. Ana gaya maka. billahi lazi ba sauƙin ciwon arni. Ba dai ya haɗa kafa da ni ba? Mu zai gaya wa Legas. Eh mu wannan me yake da suna? shugaban yarabawa wannan um, oduduwa oduduwa ahab ai idan yanzu ana raban idan ana rabar gado fa a Lagos sai an cire mana namu ni kaina ni kai na da kaso mai tsoka to tun ina goye ni kai na da kaso mai tsoka an ci gaba da huta ta bar an ji mm. Na ji na makamu kai ina gaya maka ce ka gano yar wata waras nan a cikin ka damu ai ni so nake ka cika min aiki an gama yawwa an gama ayin da cika su kansu zaman da ni a Lagos waɗannan ba su yi ba. A to kuma me suka sani? Wallahi ta shekara su tara fa shekara ta haya biyar. To. To wani yaron ma da na zo garin mu ban gane hibo wallahi. Wani ma ya fi ka girma yanzu. To. Haɓe ja ai ma to ka taro match da babban kulob. Wallahi tallahi ya taro match. Wallahi da babban kulob ma. Alƙur'an. Na rantsi da Allah da Allah. Wato ya taro match. Bai san halina bane. Wallahi bai san ni bane. Surkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha. Kana ciki? Wa ka ajiye ciki? Tana ciki ko ba ta ciki? to ka ajiye wani ne? Malam, wa ma gaya ma gidan ana sallama an zo danna kai ake ko kuma ka san me za kai. Malam na saba zuwa kuma aka nake zuwa. Oh kana cikin irin wanda suke zuwa kenan ba man. Kamar yaya? To ka ce ka saba zuwa. Allah ka huda mu tana ciki. Allah ba ka yi. Kai idan ban dirka mata kalmi ba Allah dina. Wai gidan ku ne kai san kama a gidan ne. Dirka mata kalmi na dan da Allah. Wai kai me ma za ka kawo? Sako na zo kawo mata mana. To kuɗi ne ko kuma me? Na ruwarka. Da na shanye ta kuɗi Mariya. bayan na saba kawo mata ka tambaye ta mana. Oh to kada cikin salon da dama fa bai daidaita ba. Kamar yaya? A'a to ai dama ni ban yadda na ganta ma da ciki wallahi kuma na ga cikin gaba ɗaya dihi dihi dinka. Ciki kuma? Cikin ta a to sai ka tambaye ta da Allah mazan da Allah mazan. Kai yan kai saka gidan nan Allah kai yan kai saka gidan nan Allah ya Ban ku kan nan Allah ya burma wai to wallahi. Wallahi tallahi ba. Wallahi ka je haka? Alhamdulillah. To bari in gaya ma, dama gidanka zan tafi neman ka, kowace wace wallahi ko dai ka biya kuɗin bil ɗin nan, ko kuma ana assalamu alaikum daga masallacin juma'a billahi lazi da jinjiri za mu zo. Wai labarin da nake ji kuna ana yada a gari har da sunana? Oh labari ne? Ba kai ba ne? Menai? Ka ga wani kuma. Me ya faru kuma? Me ya faru kuwa? Da aka yi me? Gaskiya Allah yana mahaukata a riga. Ye? Mahaukata suna riga. Har ka ga mutum kaman mutum amma din mahaukata. Ka gani ko? ka duba ka gani abai ya tafi kai bari ka ji billahi lazi sai na zo har gidan ka nema zaria kai tsaya eh ka zo ka kallan ka kare min kallo ka ce min mahaukaci kai nake wa kai nake wa wallahi an doma mayan ni za ka zo kai wa irin wannan shigar kai diyan ni kai ka kare min kallo dai billahi la ilaha illa huwa ba duk jahilai ne ku kuma mahaukata ne ku taɓa ɓune. Akwai wanda ya fi ka jahilci? Kun zo kuna yaɗa fasadi. Kai? Dibe shi dan Allah da annabi. Kai ma dibe ka. Sai ko baki ke kama ana nuna tsohuwa a dangi. Ni za ka wa wulaƙanci. Kai diya. Kun zo kuna yada fasadi. Ni yanzu ni kai bari in ga ma in ilimin zan ni in ilimin zan da ba dan jahili ne ni ba. Ba dan ni ƙara san jahili bane ne. in ba hina fi ku. Anya. Yanzu kai anya ba fuska ka akalla akai flyover ba. ya kake wallahi. buɗe baki ban ma addu'a ni wallahi mu addu'a ni ba ni Allah ba mu alkai dan girman Allah kariya kake wallahi Allah baka kariya kake Allah baka dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ya ke ke mai ruwan mutanen boye wai kuma malamai ka karatu yake me ko ka karanta an ba an ba sharri ba idan na fi ba hauka mahaukatan banza mahaukatan wafi kun zo a gari kuna yada ilimi fasadi kuke karantawa ni ba da ba ba shin ga ba wai maganar in yi haƙuri ba ne duk ba ita ba ce duk mutumin da zai taso tun daga Legas ya taho arewa don a magana aure to ba magana wasa ba ne kawai kamar yadda na mai yanki bayani ina kan shawarwari ne kuma duk inda na samu matsaya insha Allah zan sanar da ke domin haka kawai ki kwantar da hankalinki kin ji ko ni dai don Allah da farko dai ina ƙara baka haƙuri da abin da ya faru to abin da ya faru ba laifi na bane zuciyata ba za ta iya jure rashin ka ba don Allah ka yi haƙuri ina matuƙar ƙaunar ka ba zan iya jure cewa a ce na rabu da kai ba na sani ba son ranki ba ne kuma ba komai nake so ki fahimta ba ba wai ni da ke din ba a ƴaƴanmu kin fahimta kar ka zo yanzu kin ga shi aure zo mu zauna zo mu saba ne ku zo mu yi aure da ke yanzu ko ba haka bane muna son junanmu mu zo ƴaƴanmu su taso wani iri ko ba gaskiya bane ko ko ba su taso wani iri ba ki zo yau da gobe wani abu ya zo ya taso in zo in rasa wajen wazan ji to alhamdulillah na fara ganin ci gaba tunda na ga yayanki kuma na ga yanayinsa ga yadda yake to hakan shi kan shi ba zai sa bani karfi na cewa wai gaskiya cewa ni na komai ya wuce ba amma ki dan ban lokaci a tunani na ka yarda da iya tarbiyyata kasan san mu ba za su samu matsala ba kuma kake zancen cewa za mu samu matsala nan gaba ba na fatan wannan na fi so soyayyar mu ta ɗore har iya ƙarshen rayuwarmu kamar alƙawarin haka don Allah ke na da tarbiyya ki amma waɗanda suka miki tarbiyyar fa ai mu gaya ma kanmu gaskiya kar ki damu kin ji to shikenan Allah ubangiji ya sa mu dace amin zai da ka ba su san alkunya ba sirkan zamani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gani ga shugaban masu maganin gargajiya a gurinmu na duniya baki ɗaya. Domin irin ƙoƙarinsa, kun daɗe kuna jin labarinsa, kun daɗe kuna amfani da magungunansa, amma ba ku taɓa ganinsa ba, ba ku san waye ba. To yau gani gashi, mai kamfanin gagara ba don Herbal Medicine. wannan bawan Allah ya daɗe yana rantamo magunguna iri-iri al'umma suna amfani da shi a nan gida Najeriya da ƙasashen Afirka har da ƙasashen Turai hakika Alhaji Umar Gagaraba dau mutum ne wanda Allah ya bashi basira ya bashi baiwa ta musamman domin taimakon al'umma kuma duk inda kuke a faɗin duniya maganin gagaraba don kuna bukata zai same ku Alhaji Umar Gagaraba dau gare ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne muku sallama ni ne Alhaji Umar Gagarabadau wanda da dama kun daɗe kuna jin labari na wasu da dama kuma sun daɗe suna kallon kaya na. to alhamdulillahi a yau dai gani Allah ya kawo ni gani ga ku na zo in kare muku bayani akan Gagarabadau wanda suka san Gagarabadau already dama sai riga sun san shi To wannan dai shine gagarabadau herbal medicine. Gagarabadau yana aiki ne a ɓangaren ƙarfin maza ne shi wannan. Yana nan yana aiki a ɓangaren sanyin mara, ƙanƙancewar gaba, rashin gamsar da iyali. To alhamdulillah mutane da dama sun san wannan magani. To masha Allah har ila yau akwai wannan shine gagarabadau 120 bullet. Gagarabadau 120 bullet an tanaje shi ne da zuma. Shi ma wanda yake amfani akan ɓangaren ƙanƙancewar gaba, da kuma rashin kaurinsa da kuma rashin saurin inzali da dai shauransu shi ma dukkan akan ɓangaren abin da ya shafi mazantaka ne to alhamdulillah da dama kuma akwai wani ɓangare wanda shi ma a ƙarƙashin kamfanin gagara ba da wani aka tanadar da shi musamman akwai in ka ɗauki wannan shine Aljazair. Za a kalle shi a ah, eh, Aljazair kenan wannan. Kamfanin Gagara Badau ta tanaji magunguna da dama akan matsalolin da yake addabar ku. A ɗaya ɓangaren kuma akwai alkundin. Shi ma in ka ɗauki alkundazi wannan shine alkundazi. Ka gan shi? Wannan shine alkundazi amma na me? Na kamfanin Gagara Badau habal Medicine. ina so mutane su ƙara fahimtar cewar kayan in ka kalli gagarabadau herbal medicine ne yake nuna cewar wannan na kamfanin gagarabadau ne sannan a ɗaya ɓangaren kuma ka gan shi maganan matsalolin mata ina mu cewa wai yayi fama yau ciwon ciki matarsa gobe ciwon ciki rikicewan al'ada da shauransu wannan shine alkunda zina kuma kamfanin gagarabadau insha Allah akwai na ɗaya ɓangaren kuma ɓangaren warwarewar sihiri ko ɓangaren maita ko ɓangaren kambun baka hmm. ina kira ga dukkan al'umma su garzaya su zo su karɓi wannan magani shi ma na shashin alkundazi ne abu na ƙarshe shine ba iya nan muka tsaya ba duk mutumin da yake fama da wata cuta ko sanyin kashi ko kuma wata cuta dai wanda ya ce yayi maganin yayi maganin ga nan bobin wayan mu na insha Allah ya ɗauka ya kirawo mu a duk inda yake insha Allah idan muna kusa da shi za mu zo mu duba shi idan ba ma kusa da shi kuma za mu yi masa tambayoyi ya ba mu bayani sannan mu zauna mu yi bincike insha Allahu mu haɗa masa maganin sa mu kai mu tura masa duk inda yake daga Najeriya zuwa Afirka zuwa shauran ƙasashen duniya da dama ga wannan kuma dau shine dau super power shi wannan general antibiotic ne insha Allah dukkan wani irin cuta idan kai amfani duk abin da yake damun ka da kan ulcer zuwa basir zuwa typhoid da dai shauransu da makamantansu duba da irin magungunan da yake ba su tsaya iya maganin basir maganin ulcer maganin ciwon ciki ba ko na ƙaba bangaren jinnu yana nan akwai aljazair wanda shi ma magani ne na musamman bangaren masu ciwon hanta masu ciwon ƙoda, masu hawan jini masu olsa masu sabara da sauran makamantan wannan matsalan mata bangaren haihuwa ko ƙaiƙayin gaba ko wata matsala da take damun mace ta bangaren al'ada to gagara ba wafa sanyi yi Albishirin Albishirinku ‘yan uwana mata, mu fa wannan kamfani na gagara ba da habal medicine bai ban mu a baya ba. ina matan da suke sana'ar magungunanmu na gargajiya a gida da ma ƙasashenmu masu siyan ɗaiɗai ko sari domin su sha da kuma domin su yi business tare da mu to kofa a buɗe take. Ga mutanen kuma da suke Adama State ɗin Adamawa ina da shaguna guda uku a Mubi. Na ɗaya yana bakin tsohon tasha kusa da 'yan kalanzir insha Allahu za a kalli a rubuta Khalid bin Wali wannan ofis namu ne. Akwai ɗaya shagonmu a bakin gada kusa da gidan Alhaji Yuguda. guda. nan ma a mubi din insha Allahu nan ma za ka kalla a rubuta darul shifa ɗaya shagon mu kuma yana nan gagara ba don habal medicine a layin yan magani na cikin kasuwar mubi babban ofishin mu yana nan a nan Kano da ke shaguci plaza shago mai namba hudu gami da ƙari mun tanadar wa mata magunguna da yake ƙara musu danƙon zumunci tsakaninsu da mazajensu ma'ana na ƙara ni'ima da shauransu sunana Alhaji Umar Gagara Badau.